Ranar 21 ga watan Satumban kowace shekara rana ce da Misal dangin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da zaman lafiya a duk duniya baki daya. Akan tattauna irin al'amura da suka shafi matsalolin tsaro ne dai a wasu kasashen ciki har da Najeriya, musamman ma a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya, ganin yadda ta samu kanta cikin wannan ibtila'i na tashi-tashin hankula da kuma hare-haren 'yan bindiga. Ko a wannan karon ma dai sai da gungun da ake kira Ambassador for Peace, wato jakadun zaman lafiya, suka kira taron haɗin kai da masu ware tsaki harkokin tsaro da ma majibar lokacin al'amura irin na yau da kullum don tattauna hanyoyin da za a bi na magance wannan matsala na tsaro da aka shafe shekaru goma sha ɗaya ana fama da shi a wannan jiha. Ambassador Ahmed Shehu dai shine shugaban wannan kungiya ga kuma abin da ke cewa a wajen taron. Matasa masu tashi masu karfi aikin yi babu. So duk wani wanda dai matashin da yake gaggawa da kuma neman hanyar da zai ci abinci ya rasa kowa ya zo ya same shi dole ya bi shi. Shi yasa kaga wannan abun ya ci ya ki cinyewa ana kashewa sabi shiga suke yi. so mu shawaran da muka bayar yanzu kamar yadda muka tattauna nan shine dole a zauna a koma teburi duk yakin duniya nan garuruwan nan duk an an irga ba inda aka yi a yaki da bindiga aka ci nasarar samun eh, zaman lafiya Alhaji Umaru Bakure malami ne a jami'ar Maiduguri da kuma ya soma kira ga kungiyoyi masu zaman kansu da ke bada agaci ga 'yan gudun hijira da ke jihar da cewa su karkata hankulansu zuwa wajen koyar da sana'a lalle lalle kungiyoyin nan suna kokari amma duk yanzu abin da suke yi ya kasance suna ciyarwa ne suna ba da magani suna ba da sauransu to yanzu abin da muke so shine yanzu kuma mu koma karfafa koya wa mutane sana'a don su zama za su iya rike kansu za su iya kafin ma a mai da mutane garuruwansu tunda ana ƙoƙarin mai da su garuruwansu ya kamata mutum yana da abin yi kafin ya koma kar ya koma ya je kusa da mutanen nan kuma su zo su ɗauke shi su nuna mar ga sana'a wanda zai ta kashe mutane ko ta ƙona dukiyar mutane don su biya shi. Profesor Khalifa Dikwa na Jami'ar Maiduguri ya ce yaƙi ko ina kasuwanci ne da haka ya ce yana ganin wannan batu yana sarƙiyan gaske yaki ko ina kasuwanci ne in ba aka tayar da fitina husuma ko yake-yake ba babu dama a sayar da makamai in ba a tayar da fitina ba kaza ba za a nema tallafin nasu su da kansu su zo da sunan taimakawa za su taimaka su gyara abu ɗaya sai su bata tara sannan kuma da su za su zo duk inda akwai yaki a afirka ko kasashen larabawa ko ba komai akwai ma'adinai akwai gas ko mai ba duk inda akwai yakin labere na sierra leone ko ina ne akwai waɗannan abubuwa kirkira ne ake waɗannan abubuwa kuma da jahilci ne a wannan ranar ne dai aka ce an kai wani mummunan hari a karamar hukumar dambuwa da ke jihar borno inda har a kashe wasu jami'an soja har ciki har da wani kwamandan sojan da kuma garin mobar da ke arewacin borno da su ma aka ce an sace wasu mutane guda biyar a kan hanya da har yanzu ba wanda ya san halin da suke ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.